kowace jaraba ta kace ni da fara kai ka san din da ka shigo irin wannan babba shine ka amma ni na baka umarni ai ka bada umarnin gurin cin abinci da kai da ka kai da farko sai ka gurin mutuwa kan fara malam ka ka cire kunama ka cire kunaman bom na ce maka da za ka tuka ka ce kana a hankali wallahi in ka samu sai ka wallahi ba duk da kai kuran ka kama hankali na ce maka Kami akan put you out now. But do not. Kamu buat mahang ke dia? Kau tidak akan pakai jalan membuat tak mulu. Kenapa mama kena kena wadah? Akan dia. Ayah, Allah. Ayah, Allah. Ayah, Allah. Look at him, move out one way.

abu da yawa lokaci zai daga mutane ba sa son su kawo koke koke ta cutar mutum shekara da shekaru zai shiru cuta da cuta ma aiki ta Allah baya son zalunci ka gani kamar yadda suka yi yanzu ba ta da hankali ba haka ake so haka yana ba ne ba mamaki sa makabura ko wajen kowa da kowa wannan haka kuma wani waje ne wani ƙara imani da sa mutum ya sauko daga dukkan wani buri wannan haka amma a ce wajen da mutum ya nuna ko wannan ne da wayar rayuwa an yi za ka fa abin amma a ce sai an je an biya wannan abin da ke zama da wannan san are mutum da dai ne mata ba ya mace wani mataki a kan wannan wannan gudu ne Thank you. Allah ka wa mana na manne. Aiwa su Allah ba su ne kuma

ana ganin mai gari ba za a yi kusa a wannan shi ne mai garin nan dagaci to ai wannan shine duk wani wanda yake so a dama da shi a garin nan to sai ya kama kaba da shi ai ai shine ko ku san shi ba wallahi wallahi ba da man shi ake fada ai shine ai shine eh. wallahi Allah nan ko dai nan ko dai muku albarka a tabarkalla wannan da ake a gidan wa a gidan wa kuka sauka gidan

lamarin duniya an so kyauta ko ba ba ga wannan godiya ne godiya ke dau lalle a zo ai a zo ai kai ko malam Allah Allah ya ma da ku. Allah Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. ku. ku. wato bayan kai ma'a Allah ba kai wani wannan shine jujuwa bayan kai Allah ba wani ne Allah ce zo zo zo dan ba ka da mutunci ba za ka kuma ya ka gai kai ba da amini zai ne za ka wuce shi haka ba ubanka amini ila mijin bari mahaifinka shi bai isa ya ja da ni ba wannan tana kai wallahi wallahi na fi karfin kwarai kuwa kuma yadda za ya kake yi na kara ganin jin labarin kama ka wuce ta inda duduwa ta bi kashin ku ya bushe shi kun bar garin nan ah. Allah ya ba ta Allah ya ba ta Allah ya Allah ya mutumin banza na samu wasiƙa daga sabon haji a sannan da idan Hallelujah a dama yaran nan kunne aiki muka zo yi a bar mu ne aikin in yaro ya je mana gagara a wurin nan fa zai fa gane ma a ya zakin ta fa ai kada ka samu da abin da ba ku yi kada a kawo mana kada a kawo mana rubu da hayaniya aikin da muka zo yi mun zo mu yi aikin mu a cike ba ta da bata lokaci ba haka ne haka ne ni ya je mana wani gargar tabbatar muku dole sai an sha wahala kafin a karbe ai na magana tun nan nan gurin kada ka samu yasa ah, abin da za yasa ah, abin da za a yi ba na tun da mun zo yanzu baya na eh. a'a ai an ce yana oh, yana ciki wanda kai, kai, kai, kai, kai, kai kai kai ma a kofar gida taron me ake ma a kofar gida cewa na yi ku zo wannan ai dai ne da wulakanci ko ban yadda ba wannan taro ba ni na kafa su ba ya kamata a matsayina ina yan dauka ga ina son gaba ɗaya yaran nan a karkata su a sa su a cikin gida Allah ya kara mana kowa sai uban sa ya zo kowa sai Allah ce kowa sai uban sa yayi asara kowa sai Allah ce ya ka dai dai a suka aiki a kama da nama ya ba to ina mai gari ya ga shi shi ne na mallam shi ne na wannan takarda eh, ta ƙarin girma ce eh. saurara mana na jin hakimi aka mai wannan takardar eh. to jama'a saurara fa ga takarda ta zo daga birni umarni ne aka ba mu hmm. mu zo da shi alhamdulillah na abin da ake ce ma waranti sai aka ba mu umarni na mu zo mu kama kama yanzu da kai

dam to Allah kaki na ya mu saboda muna ganin kimar rawani ka tace na mutumin arewa ta ke ina ganin kimar rawani ba za mu kama rawani ba za mu kama shi annabar da ba wadannan ɗan banza lalatacce tsohon kwarto mahaɗin ji mazalinci

tsohon banza tsohon banza tsohon banza a zalimi a